من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana mu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal alai muna ƙara jaddada godiya ga Allah da ya kamu wannan rana ranar laraba a wannan majalisi namu mai albarka inda muke karanta littafin nan da yake fayyace mana aƙidun shi'a al'imamiyya al'ismai a shari'a wato yau kenan tara daidai ga watan rabi'u sani na shekara ta bakwai bayan hijiran siyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da suna jin yau a sha ashirin daidai ga watan ɗaya na shekara ta 2016 miladiya to alhamdulillahi ina jin wannan littafin dai ya kunshi tambayoyi ɗari biyu ne to mun yi tambayoyi wajen talatin yau za mu tashi na saba'in ko a za mu yi na saba'in da ɗaya za mu tashi kan na saba'in da ɗaya tambaya ta saba'in da ɗaya tana cewa hal ibtada'a a shi'ati sha'airan wa a'amalan ورتبوا عليها ثوابا وجزاء بغير هدى من الله ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأمل منكم غفر الله لكم ذكرى أمثلة لذلك tambayan tana cewa shin akwai inda shekunan shi'a suka ƙirƙiro waɗansu ayyuka da kansu a matsayin ibada kuma suka sanya ma ayyukan lada mai ɗimbin yawa ba tare da shirya daga Allah ba ba Allah bane ya ce a yi wala sunnatin an rasulillahi ba annabi bane kuma ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam ya ce na amalu minkum da Allah muna roƙo daga gare ku akaramaka Allah an roƙi mawallafi wannan littafin kenan gafara Allah lakum Allah gafarta muku zikra amsilatin mai zalika a buga mana misalai in akwai wato bi ma'ana mun san mai shar'anta abu wanda yake shari'a shari'a ita ce abinda Allah da manzansa suka ce a yi. abinda Allah da manzo suka ce a bari a bari shi ne menene shari'a babu wani wanda yake da right ya kirkiro waɗansu ayyuka kawai ya ce jama'a ga waɗansu ayyuka ku zai ku yi su kuma ga girman ladansu babu sai Allah Allah shi ne zai ce ku yi kaza ni Allah na umurce ku ku yi kaza in kun yi kaza in ga ladan shi ku bar kaza idan kuka ba ku bari ba ga azaba daga Allah sai wa sai manzo shine yasa Allah ya ce atiullaha wa atiur rasula ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzonsa biyayya Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wannan tambayar ita ce shin akwai ayyuka da shekunan shi'a suka kirkiro a matsayin ibada kuma wai da neman kusanci ga Allah da su sannan kuma suka kirkiro lada daga wajensu cewa in aka yi ga amsa a nan na'am e. na'am eh limaman shi'a da shekunan shi'a sun kirkiro waɗansu ayyuka suka ce jama'a su kai kuma su suka kala ladan suka ba ma ayyukan duk wanda ya yi su fa masalan misali la'anu abubakar wa umar wa usman la'antar abubakar da sayidina umar wa usman da sayidina usman wa mu'awiya da sayidina mu'awiya wa aisha da nana aisha wa hafsatu da hafsa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum Allah yarda da su gaba ɗayan su to a sun kirkiro suka ce tsine ma waɗannan mutanen ka liƙa la'antansu yadda za ka zauna ka ja carbi kana subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah to haka in ka samu gefe ka zauna Allah tsine Abubakar Allah tsine Umar Allah tsine Usman Allah tsine wa Muawiya Allah tsine wa Nana Aisha Allah kai ta wannan wuridin to lada ne babba mai kuma kusantar da mutum zuwa ga Allah mu duba wa sayidina abubakar da umar da usman da mu'awiya hudu kenan sai na na aisha da da hafsa to suka ce ka riƙa yi ba da kulli salatin maktuba bayan kowace sallah ta farilla yanda in aka idar da sallah ka ɗan koma gefe kana jan carbi to su ba sa jan wannan jan sharbinsu shine tsinewa abubakar da umar da usmanu da mu'awiya da nana aisha da hafsa a riƙa yi repeatedly repeatedly ana kai ana kai bayan kowace sallah ta ne ta farilla ina fata an gane to ja'alahu shuyukhu shi'a shehunan shi'a sun sanya wannan aikin min afdalil qurbat yana daga cikin duk wani mafifitan aiki na zai kusanta ka zuwa ga Allah duk wani aiki da san zai kusanta ka ga Allah in ka yi shi to wannan ya fi shi kun gane da kyau <coughs> wannan magana ku duba footnote na ɗaya wato nimra kenan furu'ul kafi ku duba littafin su furu'ul kafi mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu babu salati kitabu salati ko a ƙarƙashin littafin da yake bayyana hukunce-hukuncen sallah irin kasu. babu ta'aqibi ba'da salati wa du'a wato bayani da aka yi bayan ka'idar da sallah da addu'o'in da zaka rika bayan sallah a ƙarƙashin babin zaka samu wannan sannan ka duba littafin su mai suna wasa'ilu shi'a wasa'ilu ash-shi'a al-juz'u rabi littafi na hudu volume 4 eh shafi na 599 page 599 babu istihbabi la'ani a ada'i a karkashin chapter da babin da yake cewa wato babin da yake cewa an so babin da yake umarni da tsine wa makiyan addini aqibar salati karshen kowace sallah wa asma'ihim da listin in sunayensu da aka yi wanda za a la'anta ne, ina fata an gane ko to su ne su abubakar umar usman radiyallahu anhum da muawiya da hafsa da kuma nana aisha Allah da su da waɗansu sahabai ina fata an gane mu duba fa jafa'i da bala'i wai duk wani aikin da ka san in ka yi shi wata ibada da za ka kusantar da kai da Allah ga Allah to wannan shi ne number one Allah ne ya faɗa ya tsatsi ne musu annabi ne ya faɗa to kaga sun kirkiro wata ibada sun ɗora mutane su yi kuma sun nuna maka girman ladan ya fi kowane aiki da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah ha duk abin da muke ba don mu samu kusanci ga Allah bane to wannan wa ya fi waja'alu kuma ga wani abin da suka kirkiro na ibada kuma waja'alu laqmal hududi marin tu kaga mutum yana marin kansa haka yana marin kansa yadda suke yin nan ko kaga mutum yana haka din nan to sun sanya wannan aikin wa shaqqul juyub da keta riga sai keta riga keta riga zai fadda ita ya rika marin kansa da sunan mai bismi azail hussein da sunan nuna alhini da kondalan da wa da sayidina husaini shi ma yin wannan aikin ka rika marin fuskanka kana marin fuskanka kana marin kanka ka keke riganka ka yayyaga ka shi ma min azimi sa'ati yana daga cikin manya-manyan da'a ga Allah da'a ne ga Allah babba ina fata an gane ko shi kuma wannan maganar ka duba ta a footnote na biyu a ƙa'idul imamiyya lizanjani al-mujalladul wahid صفحة 289 shafi na ɗari biyu da tamanin da tara almaukibul husainiya wato wanda ke nuna alhini ko kuma nuna baƙin ciki ga husain kun san maukibi ai maukibi yan kadiriya suna yi a kano idan mutum ya je daga nan kabara sukulla can makabarta na jijinya na abin nan sukulla ta haji kam su je can makabartan nan a je ziyaran waliye a kano ta ina fata an gane shi shehin kadiriyar sai a ɗauke shi a wata kara da ƙafi ne fa za su za su kakanta yadda ga chinese za su ke tafiya da waɗansa waɗansu ɗauka a can don fitina sai a kunna fanka sannan waɗansu can baya suna ɗauke da janareto a da janareto ka su su yi dakon janareton da yake kulla fankan da take bawa shehin iska za a ji jona wayoyi masu nisa saboda kar surutun janareto ya damu shehi amma yana son fanka ina fata an gane bi, maukibi maukibi da ana fita da nan ta sanu fita ta can a fita ta kofar abin kofar eh, wambai can a fita a yi abin nan a kashe titi shi ma waɗannan suna da kun shehu yana zaune akan da yana zaune an sa masa fanka a nan an ɗaure ta tana da an jona janareto masu janareto su jan baya nan kuma an zagaye shi ana tafiya yadda ake hawa dai inda ake hawa a je a ziyarci waliyai a wancan makabartan na hanyar airport wajen haji camp haji camp haka za ka tafi Allah ubin zai rufa mana asiri ina fata an gane to duka haka za ka samu to ana kiran shi maukibi ko to shi ma wannan din tattaki da yin gangami shine gangami shi ake kira mauki. a yi zangali don nuna menene bakin cikin mutuwan Hussein a yi ta marin kai a yi ta marin kai mutu ta dukan kansa haka to shi ma wannan ɗa'a ce ga Allah mai girman gaske in ji su fa malaman ka ɗora musu wannan wasu ila shaikuhum bari ka jima an tambayi wani babban shehin su fatawa ya sunan shaihin? alu kashifil ghita wato sheikh wato familin dan gidan kashiful ghita akwai ni shehi kashiful ghita an tambaye shi aka ce akramakallah me hukmul ihtifal me hukuncin yin biki fil ashiri min muharram a ranar ashura wato goma ga watan muharram dama shine ashura an tambaye shi menene hukuncin fita a yi biki a wannan ranar fi kulli amin na kowace shekara kuma bitamfili katli hussein sai a rijiya fitan a bikin sai za a yi drama ne na kashe sayidina hussein sai a yi drama waɗannan su zamanto su ne eh, shi ne hussein ɗin waɗannan su ne iyalan hussein waɗannan su ne wanda suka zo suka kashe shi ɗin a nuna iri yadda aka sassare shi yadda aka masa ta'addancin a yi dirama sai kaga ana ta kuka ana ta kuka yadda suka san yadda suka iya shirya abu waɗannan mutanen shekan ya mutu jagora sosai in suka shirya wani abun mamalan da yake shekan ne ke musu wani kaga abun mamaki sai ka zubar da hawa a tsorin littafi da malam sale nan ya dawo da shi sun yi aikin haji suna farautan shi malam zali suna farautan ka san da idan aka je aikin haji ɗalibai na university in sun fito sun zo masallaci in aka zo sai ka ji su shehunan shi an za a turo su with a to sai in kuna zaune kuna karatu a irin ɗaliban dama a lokacin aikin haji yawanci ake exam lokacin za ka ga ɗalibai sun zo da hand out ɗinsu sun suna zaune a tausi a wajen library na masallacin annabi can yawanci na ɗalibai suke zaune sai ka ga shehu ne shi a sun zo kai fa haluka sannu ina gaje ah masha Allah kai ɗalibi ne anan naga kana aini eh, ni ɗalibi ne ai na kace karatu a a Madina ne masha Allah masha Allah kai sannu da kokari kai dan ina ne ni dan Najeriya ni dan Mali ni dan ina ne masha Allah masha Allah masha Allah suna dan baku pocket money kuwa suna dan baku na sawa aljihu eh na kaman nawa in ka faɗa su ce kaɗan ne mu a wajenmu dala dubu ɗaya muke ba ma ɗalibai dala dubu ɗaya za mu ɗauke maka komai kuma za mu baka yarinya ka zauna da ita har ka gama mutu'a kenan kun gane ko har ka gama ka tafi ko wallahi ana turo su ne suna zawarci waɗancan kaga suna shigan tantunan alhazai suna shiga gidajen alhazai suna ɗan zawarci dama akwai student ɗinsu na kowane ƙasa akwai ɗalibansu a hannunsu da suka shi an tattaunsu su suke turawa su kuma suna can sun kama wani gida babbar ka kafare sai a ce to kowa ya zo mana da mutum biyar ko uku wanda zai ja ra'ayinsu sai a sai a silale sai a kai ku a muku wata walima nama mai a zauna a rarraba muku littattafan ana zawarci a ce to in kuna sha'awar zuwa karatun ga fom can din akwai fom da za a yi filin da za a yi menene duka life sai su aikowa mutum da admission suna zawarci sosai na ɗalibai to a lokacin university of madina takarda ma aka ga ta zo maka daga iran ma kawai daga can inda aka yi posting inter intelligent masu kama ta za a bi salsalanka a zo har jami'a kana zaune ka ga an zo an dalbe ka kawai me alaƙanka me kaza me kaza me kaza me kaza kuma sometimes su ma gwamnatin saudiya suna sa intelligent cikin ɗaliban su ma da su ma za su yi shiga wannan abu su ma suna ka information duka haka ake malam sani a lokacin yana cikin intelligent inda aka nada aka kawo masa zawarci aka ba shi wannan littafin na kisan hussein allah malam sani ce da ya karanta yadda da ɗan zub da hawa <laughs> amma kuma ya san ƙarya ne ba ya san a tarihin ba haka bane amma da suka yi fabricating din abun suka sanya shi suka in kana karantawa ma malam yanzu Allah sai da kwalla ya tsoro yace littafin eh, eh, na nan ba baka ka gani har yau dai bai bani ba ya manta na manta to suna da abin nan sosai suna da abin nan sosai Allah abin ya rufa mana a yan kogi sai kogi din nan suna da yawa da suke dauka har masta suna yan kogi din Allah akwai wanda ya zo ɗakin mu haka ya zo da menene ya zo da menene na masa kacce-kacce muka rabu ya yi gaba wai amma ya yi mamaki a matsayina na fita madina nake furta irin waɗannan nake abin nan ai alal aƙalla shi da ya kawo ziyara a girmama nake ba zancen girmamawa ban san ka ba kuma karka ma kawo mana ziyara ba ka cikin tawazan alhazan mu ina official eh, wuta kawai ya tafi ma ba liniyanci ya je kawai wallahi haka za ka tarar da su ina fata an gane za ku rika hira ne su kawo maka yakin gol eh ai saudiya ta ka america ta zaunar da su a nan ƙasa an haɗa baki da saudiya da america yahuda ana yakan ƙasashe mene a rika kawo maka ta wannan a rika kawo maka a nuna maka kuskure ka san su da kuskuren shugabanni haka tarihin su kuskuren shugabanni a maka kuskuren muawiya kuskuren na usman kuskuren abin nan da haka a rika tsinto maka kuskuren shugabanni kuskuren shugabanni ana ka maka har ka ji baka son shugaba to in ka ji mutum ya fara ka maka irin waɗannan in ma dan khawarijawa ne khawarij ko shi'a ko waɗansu wanda ba sa dai aqidan ahlus sunna kullum suna bin diddigin kurakuran shugabanni ba kama ka maka alheri ba sa ka maka alheri sai ka duba annabi ya ce a kori mushirkai daga ƙasansa daga ƙasa mai tsarki amma su sun gayyato amerika sun zaunar da su ana kai hare kan ƙasa ana suna shan giya a ƙasan jazira sun kama ta karuwai ko da irin wannan kace eh gaskiya gaskiya haka ya dace haka a rika ka irin wannan a rika ka wannan suna ɗaukan ka step by step step by step haka za ka tara kuma 60% na kudin kasan gaba ɗaya source of income na kasan iran 60% an ware shi na shi an tadda jama'a ne kawai 40% ne ake infrastructure din nan su menene su wuta su menene da makamantarsu haka ka'idarsu Allah ubangiji ya rufa asiri ah, to yi a yi drama ai su abin nan ɗinsu ai kaga ranar maulidi in ka je wajen yan ɗarika ai tarihin annabi ko haihuwansa da su menene a kawo kuma na waliyai abun da bai hankali ma bai karɓa su masu ɗora sai wani wali an ya tashi yanzu je a zahar ya dawo kafin ka ƙetta ido har ya je maka yayi abin da amma kai za ka ga kamar within second yi. haka za ka ta to su kuma ai ashuran inda aka ga ana gangami za a je din nan ai an shirya ne za a yi drama ga waɗannan azzaliman ga Hussaini ga iyalansu da ga suka shigo ga yadda suka sare shiga yadda suke abin nan to an tambayi babban shehin su me hukuncin yin irin wannan kowace shekara ran goma ga watan Muharram ranar Ashura wa ma jara alaihi da nunawa a dramance ayi yi drama wasan kwaikwayo bitamfili katlil husaini yadda aka kashe husaini da kuma abubuwan wa majara alaihi da abubuwan suka gudana game da shi wa ahlihi da iyalansa da kuma ilalul huzni da nuna fakin ciki a wannan ranar minan nadabi da kiraye-kiraye irin wayo husaini an zalunce ka wayo husaini an ci mutuncinka an zalunce ka huzaini me kai aka kashe ka me ka cima jama'a irin wannan shine nadab mutum ya mutu ka rika kirga ka rika eh, abin nan wayowa ne na mai ɗaukan nauyi na mai biya mun makaranta mai kawo mana abinci wayo Allah yau ka tanga ta irin waɗannan abubuwa shine annadab ina fata an gane wal'awi da wani irin kuka shine awil wani irin kuka da wata irin murya da take da shakin haka walbuka da kuka da zub da hawa wa darbi da dukan kirji ana dukan kirji wal istidafa da neman gudummawa da husaini din bitartidi da bitardidi da maimaita kalmar ya husain ya husain ya husain ya husain ya ya ana duka ana abin nan makalla me hukuncin yin waɗannan fa ajaba mu duba amsan da malamin ya bayar yake zalika yin waɗannan abubuwa gaba ɗaya alamu ne na tsoron Allah kuma dukkan su ibada ne saboda haka wa man yu'azzim sha'airan lahi duk wanda yake girmama ibada ta Allah to fa innaha min taqwal qulub yin su ma alaman taqwal qulub ne alama ce na nuna akwai tsoron Allah a zuciya kawai amsan da ya ba su yace dukkan su ibada ne kuma girmama wannan ranan da raya ta da fita a yi waɗannan abubuwan duka an girmama wato wani simbol na Allah kuma wa man yu'azzim sha'airallahi fa fa'inaha min taqwal qulub wannan ma alama ce ta nuna akwai tsoron Allah a zuciya yace wala raiba babu shakka babu kokonto anna tilkal mawaki irin wannan gangamin da ake yi almuhdina wanda suke nuna bakin ciki wa tamthili hakika alfaji almusjiya da yin wato wasan kwaikwayo game da irin wannan abun bakin cikin da ya samu Husaini da ɗan gidansa min a'azami sha'airin Ja'ar ja'arfariya yana daga cikin mafi girman ibada na ƙungiyar shi'a ta ja'afariya kun san akwai al-Ja'far Sadiq ai to akwai wanda su kuma Ja'fariya su kuma sun kaddamar da Ja'far sun fifita shi akan waɗansu kun san inda aka jero su 12 din daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan akwai waɗanda su a wajen su wannan ne ya dace a fara gabatarwa kafin wannan nan ma sun samu sabani to akwai wanda su suke ganin Ja'far ai Ja'far shi ma dan uwan Sayyidina Ali to da yana daga cikin Ja'fariya wanda su ja'afar ne yake gaba da idan ka duba abin nan yadda suka jero su din akwai wanda ba su yarda da jerin ba ya kamata wani ya zo na biyar ne so a wajensu sama da wani su kuma waɗancan suka mai da shi shine na biyar to su din ma a kan sun da aka jero su aka yi arinjin nasu su kuwa din ma akwai wanda su ba su yarda da wannan jerin ba ai idan kuka lura daga sayyidina ali sai husaini sai hasan ko su nawa duk sauran taran ai sun ɗebo su daga jikokin Hussein ne to akwai wanda ba su yadda ba da me Hussein ya fi Hassan to akwai wanda su ma suka ɗebo cikin ƴaƴan Hassan ina fata an gane ƴaƴanka ne kai biyu ka haife su sai a ware ɗaya to akwai wanda su kuma sun abin nan sun sun diverting suka ɗebo ƴaƴan Hassan suna suka ture ƴaƴan wancan suka ce za a yi duka zuba karanta ba ɗaya a wancan ce shi ma a bashi wasu to haka abu to a takaice irin wannan nuna bakin ciki na ranar ashura da shi a suke da dukan kirji da cewa ya hussein ya hussein ana kiran shi ana neman gudunmawarsa eh wani yana tawassuli da ya hussein ya hussein don ya samu ma sauki daga cutar da ke damun shi ina fata an gane duk waɗannan abubuwa suna daga cikin manya-manyan ibadu da suke kusantar da mutum zuwa ga bawansa kuma wannan sign ne na nuna cewa lalle kana kaunan kusai wanda bai fito ya nuna baƙin ciki a wannan ranar kamar yana farin ciki ne na mutuwansa mu kuma mun san ta'aziyya yadda take a musulunci Allah me yace ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سأل يتمين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم قالت أولئك هم مهتدون وأنا نسوني سكي كان شريع الله كتب زامو جربيكو بفورو da tawayan ‘ya'yan itace da tawayan dukiya da tawayan rayuka moda ɗauke masoyinka amma daga ƙarshe Allah ce wa bashirin sabiri kai wa masu haƙuri albishir ya Muhammad haƙuri ake idan Allah ya jarrabe ka karasa waninka su waɗanne ne masu haƙuri wanda idan idan asabatu musibatu ita wata musiba ta same su ne suke faɗa inna lillahi wa inna ilaihi an gama an gama an wuce nan to Allah ce waɗannan alaihim salawatun min rabbin suna da waɗansu darajoji daga ubangijinsu wa ula'ika humul muhtadun kuma masu irin wannan da abu ya same su su yi hakuri su ce inna lillahi wa inna mai da abu ga Allah Allah ce su ne kan shari'a ta gaske to kaga ai ka fito kai ta mani kanka ka fito kai ta ihu kana kuka kana zuba ƙasa a kanka kana kekkece riga ya saba ma wannan ayat ko mutumin nan ba zai dawo ba kai duk yanda kake so ayi wa annabi irin wannan mana shine yin halitta eh inda akwai wanda za a yi bakin ciki rabuwa da irin shi shine wa mu duba fa sayyidina umar lokacin da sayyidina aka ce annabi eh, sayyidina ya kace annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar fa zari ta ko biyai yace kai duk wanda na sake jin kalman annabi ya rasu daga bakin shi zan filla kalma sayyidina umar ya rikice ya zama to offset kadan sayyidina abakar ne ya shiga ya duba manzon Allah ya bude shi ya gan shi yace tik hayyan wa mayyitan ko yace ka tsarkata kana raye kuma bayan mutuwa ya tsumbace shi ya rufe ne ya fito yace ka jama'a man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyun la yamutu wanda dama annabi Muhammadu yake bauta to yau annabi ya mutu wanda kuma dama can Allah yake bauta to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa sai ya ja aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu shakirin eh yace annabi ba kowa bane face mutum wa ma illa rasulun face annabi ne manzo ne na Allah kar khalan min qablihi rusul yanda aka aiko manzanni gabanin shi su ma sun mutu shi ma annabi shi ma bai wuce haka ba idan annabi aka kashe shi ko ya mutu shi kenan za ku bar addini don yau ba annabi to wayan qalib ala aqibai wanda ya ridda ya bar addini ma ya zurra Allah shay'an ba zai cutar da Allah da komai ba wasayyidun lahu shakirin Allah zai sakanta masu gode mata, suke bauta masa sayyidina Umar yace wannan ayan kawai sai ya kawai kamar an watsa mai ruwan sanyi ne kawai sai takwadin hannun shi ma gaba daya kasa haga shi nan ne wai ya tabbatar annabi ya mutu ku duba irin imauce da sayyidina Umar ne to amma ya bugi kansa ya digi kansa ya an an fito duk ranar wannan ranar ita za ga ana fitowa a nuna bakin cikin mutuwa annabi sai Hussein eh jikan manzo Allah ba a yi na hakan fa ita Fatima ma ba a yi maman ka eh, yar annabi makai tsaye ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri ku duba wancan magana ta yin drama yin wasan kwaikwayo a ranar ashura da nuna yadda aka kashe shi da iyalansa da ta baƙaƙin kaya da marin jiki gaba ɗaya ku duba al'ayatul bayyinat wani littafi da aka wallafa mai suna al'ayatul bayyinatu fi kam'il bida'i wai wanda yake murkushe bidiyo'i ku duba wani littafi ne ji a za su yi amma wai mai kashe bidiyo'i waddalalati da baka shafi na biyar safal khamisa li muhammad hussein ali kashif al-ghifa aka samu wannan a littafin shafi na biyar je kan sun kurmi duk waɗannan littattafan ne in kaɗan ka ɗauke su daga nan footnote tana kwafa tana kwafa in ka je kasuwan kurmi ne bi ka same su ka same su ko kuma in ka shiga intanet duk zai daulogin maka su ko google wannan kai klikin haka ka rubuta su za ka ga ya ka maka su da bangon da sunan da komai ina fata an gane ni akwai randa na zauna na ita bin pages din yadda ake ba da shi a nan na yi random abunan eh, random abunan sampling haka din na samu haka din lashi Allah rufa mana asiri wa qala marji'uhum mirza jawad at-tabrizi akwai wani babban shaikhin su reference ne a shi'a wanda ake kiran shi mirza jawad at-tabrizi da shi abun da ya furta da bakinsa yace la istala babu ma wata matsala wala raiba babu shakka wala khilafa baina shi'atul imamiyya babu ma sabani tsakanin shi'a imamiyya sun yi rikin consensus ba ɗaya kansu ya haɗu ma ba wanda ya saba cewa annan laƙama mutum ya rika dukan jikinsa yana marin kansa wa lufsu sauda da sanya baƙaƙen kaya min sha'airi ahlul bait wani simbol ne na ahlul bait masoyan ahlul bait so ta waɗannan baƙaƙen kaya da marin kai mutum ya rika marin kansa wannan yana daga cikin alamu da simbol na ƙauna na son gidan manzon Allah wai familin manzon Allah wannan babu tantama babu shakka ba saɓani cewa sanya baƙaƙen kaya da mutum da marin kai wannan alamu wato abin nan alamun da za ka gane masoya gidan manzon Allah bakakin kaya fa mu mun san manzo Allah sarsala ce ilbasul biza ko ku rika sanya fararen tufafi wa kaffinu fiha mautakum ku rika yi wa matattun ku littafani da fararen kaya abinda manzo Allah ce domin farin kaya zai sa musulmi ya rika kiyayewa duk inda ya ga sen zai rika nuna in najasa ne in menene in menene mutum ya fi kiyaye inda yake zama idan fararen kaya ya sa saboda su yanzu za su nuna baka ke kuma illa ma sha Allahu innahu ya alamul jahara wa ma yaqfa ina fata an gane ko yawa ko kai ne ai in dama kana dan economizing din rayuwanka ai bakakin kaya za ka yi ka dan wata ɗaya baka wanke su ba ba mai gane cewa su yi ke to ka gani to amma fararen kaya manzo Allah ya mustahabbanta cewa mu rika sa fararen kaya mutum ya fi tsantsani da kiyaye inda yake zama da menene saboda su yanzu za su kuma yake a rika sanya wa mamatan ku rika sanya musu littafan da fararen kaya to kaga ai opposite ke kenan shi sa irin waɗannan aqidun zaka samu kullu suna opposing din sunna ne Allah rufa mana yace wa minal masadiqil jaliyati lil ayati marin jiki da marin fusta da sanya bakakin kaya sai yana daga cikin ma wato wato aikin na yana daskata waɗansu ayoyi ma da suke cikin alkur'ani wanda aljaliya ce wai bayyana numa ayoyin wai su ne ayar ita ce zalika zalika wannan marin da kake wa kanka wa zalika da wannan bakakin kayan da kake sawa dukansu ibada kuma wa man yu'azzim sha'airan lahi duk wanda yake girmama wani symbol na alaman ibada da musulunci to fa innaha min taqwal qulub sanya su inda malin kai yana revealing wa mutane abin da yake zuciyanka na imani yana bayyana mutane irin imanin da ke zuciyanka in ka bari fuskar kyau to imaninka wanda ya ɗan haka imani shi is weak tattau tattau a kai wannan kai imani ka ga yadda ke wanka kan shi ma ne shekan mafasai ya nuna kai yanzu a rika sa wuka ma kana kare kanka ma kawai hmm? kama annaha min mazahiril jaza sannan marin kai da sa baƙaƙen kaya alamu ne da suke nuna takaici da damuwa da alhini game da rasa Hussein alladhi dallatin nususul kathira wanda wai nasoshi ayoyi da hadisai masu yawa ma wai sun yi nuni laru rujhanihi sun rinjayar da sa baƙaƙen kaya da marin jiki fi masa'i alama ce da take nuna wato musiba kana expressing bakin cikinka game da musibar da ta shafi waɗanne ne ahlul baiti iyalan gidan manzon Allah wa ma'asimuhum da kuma da kuma alama ne duk da yake nuna ce na bakin ciki kai malaman shi'a suka ce duk wanda ya kuskura yake wannan magana wa man yuhawilu tad'ifa hadhihi sha'air wanda ya kokarin wai ya nuna ma wannan maganganu wai ba'ifi ne makarya ne awi taklil ko yana so ya nuna ma mutane wannan abun ma magana ce karamar magana ce ba wani abu bane karya ne wanda yake so ya karanta wa mutane muhimmancin wannan in dai nan shi'a ne to fa huwa min al-asimina suna ce duk dan shi'an da yake ganin wannan abun is not important ba sa ɗaukan marin kai da sa baƙaƙen kayan nan ba sa ɗaukan shi wani abu mai muhimmanci ne a shi'a kuma suna ƙoƙarin karanta abun ba sa ɗaukan shi babba ne to duk ɗan shi'an da yake haka fa huwa min na yana cikin waɗanda suka yi saƙo fi haƙƙi ahalil baiti yana cikin waɗanda suka taƙaita suka taƙaita girmama ahalul baiti ina fata an gane ko sun tawaye haƙƙinsu ma ranar asura ya zo ko in ka tuna inda aka yi wa an baiti baka mari kanka ba ya nuna kai ma mai sabo ne kuma mai nuna ka takaita ma ka takaita ma darajar kamar kana ma kamar kana farin ciki ma da waɗanda suka kashe su amma in ka fito da bakaƙen kayan kana marin kanka kana dukan kirji kana dukan kanka to wannan shine ka ba wa ahalul baiti haƙƙinsu da ya cancanta ko ba ku gane ba sannan wa minal mas'ulina yawmal qiyamah wanda bai ɗauki wannan abun da muhimmanci ba in dai ɗan shi'a ne suka ce kai abun tambaya ne ma gobe kiyama sai an tsaye da kai an tambaye ka gaban Allah gobe kiyama a ce wane ne yasa baka ba ahlul baiti haƙƙin su da ya cancanta ba ta hanyar sa baƙaƙen kaya da mari kanka me yasa baka mari kanka ba me yasa baka sa baƙaƙen kaya ka nuna irin halin da ka nuna bakin ciki wa minal mas'ulina yawmal qiyama ka tabbata kana cikin wanda za a da kai gaban Allah a tambaye ka amma tarafahu min tablilin nas kuma wanda ya yada cewa wai wannan abun ba kyau a ga mutane to za a da shi gaban Allah a tuhume shi da cewa ya ɓadda mutane a rayuwarsa an mazalimin a'immati ka hana mutane su fahimci irin zalincin da abubakar da umar da usman suka yi ma su husaini da aliyu ina fata an gane mu da muke cewa ba kyau to su a wajensu za a tambaye mu gobe kiyama a gaban Allah saboda mu yi ta kakkare wa mutane su ga zalincin da aka yi wa su husaini karara mun kakkare wa mutane mun hana su ganewa tuni ka ina ruwanka ne da idan wane ya zalimi Mr. A ya zalunci Mr. B ina ruwanka kai ne Allah Allah ya turo ka kai jojin eh kai hukunci ai annabi ai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma arsalnaka alaihim hafizan ya manzo Allah mu turo ka ka rika sa mutane ido akan ayyukansu in alayka illa albalag naka kawai ka isar musu da sako amma ba mu ce ka sa mutane ido Ku duba lokacin da aka kashe sahaban nan wajen saba'in kun tuna mahaddatan qur'ani aka kashe waɗansu musulmai a can a wanda makka almustabafina bayan an yi yarjejeniya da musulmai da waɗancan manzo Allah ba wata ɗaya yana alƙunuti ba al yana ce Allah ka la'anciwa ne ka la'anciwa ne Allah ya saukar da aya yace laisa laka min al-amri shay'un ya Muhammad ba ruwanka ba ruwanka da harkansu yace in naga dama in gafarta musu in shirye su in naga dama in musu azaba amma naka ba na la'anta bane na tsine musu wannan laifin ni suka yi wa inji Allah in naga dama yau sai in juya zakatan su musulunta in yafe musu in naga dama kuma su ci gaba da wannan su ki tuban in musu azaba gobe kiyama naka is to deliver ka isar da sakon Allah kai lasta alaihim bi musaitin ka tilasta ma kowa ba to abu ya faru a can baka nan baka tarihi baka san tarihi ba baka nan shekaru aru aru an zo an ce karka tsine wancan kana zagin shi ina wanka tsakanin mahalicci da bawansa akwai hadisi ma karar da an aka hana zagin ma wanda ya mutu ko da kafiri ne annabi ya ce tunda sun mutu sun koma can makoman su din ina wanka na zagin su eh? kullum mu fito Allah tsina fir'auna Allah tsina an fir'auna ko katsi ne ko a can yana tunda ya mutu yana can ya gamu da sakamakonsa abin da ya aikata hmm? kuma bawa mutum bai kashe casa'in da tara ba rayuka casa'in da tara ya cikita na ɗari amma da ya nemi tuba Allah bai gafarta masa ba ba mai shiga tsakanin Allah da mahalicci da bayinsa wataƙila mutumin da kake gani mai saƙo ne mugu ne kaza azzalumi ne wataƙila yau da daddaren nan ya yi wata sujada ta nadama ya yi kuka da Allah ya kalle ta ya yafe masa wataƙila bayan la'asar ya yi wannan ta'asar da daddare ya tashi ya nemi gafaran Allah ya masa sujada Allah ya karɓi wannan abin da ya yi da daddare ya wayi gari washe gari bai da zunubi amma kai ka sani ka sani ba kawai maka ce kai ibada ne tsine ma wani don ya yi kaza ya aka samu wannan hmm? ni in zan je makaranta wai har in je university a iran don tsine ma jama'a to billahi lazi gara in bar karatu in shiga kasuwanci ko in rika tukin mota ina daukan fasinja domin it's a waste of time wasting of time wallahi tallahi digiri har da masters akan zagi wani irin zagi ne zai ɗauke ni shekara kuɗi ina yi da la'anta da tsinuwa hmm? mun yi rufa asiri na'am ka duba wannan magana ka duba littafi alintisa intisar footnote na hudu mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da arba'in da shida almujalladu tasi'u difa'an an marasimi ashura littafin da aka wallafa shi don kare irin bukukuwan da ake ranar ashura don kare masu criticizing din shi ya wallafa littafin shi littafin kariya ne ga duk wanda yake waɗannan bukukuwa da ake yi na 'yan shi'a ranar ashura ba haka ba ne hmm? wa qadafatu karbala da wanda yake nuna wato eh, tsarkakuwan karbala wa turbatul husainiya da wanda yake nuna falalan da darajan wannan tako na husainiya da na kabarin husain kwanaki mun ce taɓon ma kawai wani abu ne ka duba har da alfaslun rabe istihbabul buka duba babin da yake cewa an so mutum ya rika kuka sosai wani ya hatu da ihu irin kururuwa da ɗaga murya ina wayo Allah Husaini wayo Husaini wayo Husaini a rika yi wai babin ma an yi shi wanda yake zaburar da jama'a a yi kuka a ɗaga murya kuma kowa ya san a hadisai manzo ce anniyahatu Allah ya tsine wa mai murya duk mun yi shi a kitabul jana'iz in kuka duba Ɗaga murya da kuka idan don an maka mutuwa to amma shi wannan an wallafa shi ne yana emphasizing a yi din wani ya alal imamil hussein da kuka da kururuwa da ɗaga murya da wayo allah na game da mutuwan hussein waye mawallafin littafin al'amili sananne ne printing press din sune daru sirati beirut eh taba'a wahida wato bugu na daya na shekara ta nawa 1423 yau muna 1437 in kai minusin din 1423 daga wani za ka ga shekaru nawa aka yi 22 years eh in kai minusin din 1422 daga ba yanzu muna 1437 ba yawa idan ka cire wannan za ka ga shekaru nawa ne sha biyar ko yawa littafin shekara sha biyar aka wannan kashi kalan kumaini shi kuma kumaini ya ce almuhim wato babban abin da ake so ka yi kukanka ka yi abin da ka ga dama ranar ashura amma huwal bu'udu siyasi li hadhihi al-adiya wa hadhihi shaa'ir wato shine ka nesanci siyasa game da waɗannan addu'o'in kiraye-kirayen da waɗannan bukukuwa a nesanci siyasa shi kuma ka duba shi kuma yayi wannan magana a ashura fi fikrin imamin kumaini wato ashura a menene wato a ideology imamu hussein imamu kumaini ka duba shafi na 46 alfaslun rabi' ashura hayya wato rayayyar ashura da raya ashura kai bugu da kari bal ja'alu sha da shi'ir shaihunan shi'a sun sanya ma ta rero waƙoƙi kowa ya je ya rero waƙoƙi ya ƙirƙiro waƙoƙi na musamman fi ƙaflil husaini min asbabi dukulil janna ma yana daga cikin hanyoyi mafi sauki na shiga aljanna kowa ya je ya rero wata waka da za ka harzika mutane akan kisa kashe husaini da aka yi ina fata an gane ka je ka shiryo na ka wannan shiryo na shi wannan shiryo na shi to shi yasa za ka ga ana tafiya an ina waka ya husaini ya mazlum ya wannan kirkiro na shi a buga ga wancan kirkiro na shi wannan kirkiro shi kirkiro na shi to ka zauna maka rika kirkiro waƙoƙi kana rera su game da kashe husaini da aka yi wannan yana daga cikin sabuba masu sauƙi da za su saka aljanna yanzu yanzu game da wannan faftarau suka sun kirkiro ƙarya da hujja wai al suka danganta shi ga wane ne as-sadiq wane ne as-sadiq wa hasahu kuma aka ce aka aka bai faɗa ba har ga Allah wai Ja'faru Ustadi yace man an shada fil Husaini shi'ran wanda ya kirkiro wata waka ya rera ta game da mutuwan Husain fa abka wahidan wato ka sa mutum ɗaya makuka kawai falahul janna aljanna ta wajaba a gare ka kawai ya sake wa man an shada fil husaini alaihi salam shi iran, wanda ya kirkiro wata waka game da mutuwan husaini ya rera ta ta sa shi kuka shi wanda ya kirkiro ta to shi ma falahul janna aljanna ta tabbata gare ka wa man an shada fil husaini alaihi salam shi iran. haka nan wanda ya kirkiro wata waka game da mutuwan husaini da ta'addancin da aka masa ya rera ta ya rera ta fata baka eh ba ta sa kukan ba amma mutum ya yi ƙoƙarin yin kukan har zub da hawaye irin ka matsawa kanka dai ka zaƙulo hawaye ina fata an gane ba ta taɓa zuciya ba amma dai kai ƙoƙari kai ƙoƙari baka bata ka kirkiro kukan ka jawo kukan karfi da yaji shi ma falahul janna <laughs> in ka rera ta ka sa wani kuka ko da mutum ɗaya ne kana da aljanna in ka rera ta kai da ta kirkiro ta kai kuka kana da aljanna in kuma ba kukan maka zaƙulo kukan karfi da yaji aka ga dai yawa ido dai ko kaɗan sa rob ko kaɗan a ga dai hawaye <laughs> bima falahul aljanna aljanna ta tabbata a gare ka wannan maganan ku duba footnote na biyu sawabul a'mal ladan me ladan ayyuka akwai littafin da aka wallafa ladan ayyuka wato irin waɗansu ayyuka masu ba da lada eh shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu sawabu a ƙarƙashin ladan man an shada fil husaini salawatullahi alaihi shi'iran a ƙarƙashin babin da yake cewa duk wanda ya ƙirƙiro waƙa ya rera ta game da Husaini fabaka ya yi kuka au afka ko ya sa wani kuka au tabaka ko ya zaƙulo kukan ma to yana da aljanna kawai aljanna kawai makoman kan hmm? akwai wani littafi kamilu ziyara shi ma an faɗi wannan shafi na ɗari ɗaya da goma sha uku babi na talatin man kala fi husaini shi'ran fa baka wa afka wanda ya kirkiro wata waka game da mutuwan husaini eh, wakan ta ba mutane tausayi suka yi kuka shi ma mai yin taɗin ya yi kuka aljanna kawai ina fata an gane ko? kake da saura ko? waftarau ina jin za mu dakata ne za mu dakata a nan saboda ina jin ga gaban can saba'in da biyun akwai ɗan nisa ko to gobe sai mu sun Allah ya tsawaita rayuwar sai a haɗa wannan dan gobe dinnan su kuma suna ba ka garantin aljanna masu ce ka daina ma kowane aiki kan sun ɗauke masa aljanna shine za a yi gobe